yau lahadi ɗaya ga watan shaban ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin 1438 daidai da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na goma daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulu fit takfir bayan sunnati wal jama'a wa gulati shi'a al a shari'a wallafan khalid bin ahmad az-zahrani الباحث المتحسس في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية تقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخيري malam yana mana bayani akan takhtit na as-suhyuniyya ƙungiyan yahudawa da suke son su mallaki duniya tsiya-tsiya to sun shirya wasu shiryayyen abubuwa jama'a ba cewa aka yi wai sun yi sun gama ba ai sun fara kaddamar da abin ne a 1945 ko 1946 ai kun gano wannan ai kwana-kwanan nan ne kuma a hadaf ɗin nasa suna ƙara ci gaba ne da yin shi wanda abin da ya faru a wasu 'yan ƙananan shekaru nan za ku ji kuma za ku gane za ka ci a dama abin da suwana suke yi a dama yahudanci ne wallahi al'adim yahudanci ne wallahi ba musulunci ba ne to shine cikin karatunmu da za mu tashi a yau malam ya ce wa kawwarar kullu hazil ma'ani sun tsaro waɗannan abubuwa ne littaji alamin harasasa domin su mai da su a matsayin harsasansu ban gane sahinatun kasase masu illa wacce ta a sahafa wanda 'yan jaridu za su rika harba masu waɗannan harsasan wal iza'at da gidajen rediyoyi ala ra'asi kullu man tasawwala lahu nafsuhu ga duk wanda ya sadaukar da kanshi eh anneli min fikir suhuyuni wanda yake son ya wargaza tunanin suhuyuniya tasrihan ƙarar ne ya fito yake tinkaransu gadan-gadan yana son ya rusa su au talmihan ko kuma da hikima ne yake bin bayan dinni yake zuwa da bayanan da zai kai su kasa to tun daga nan ku tabbatar da malamanku ba za su kai magaci ba inda waɗannan suka samu dama sau da akwai malaman da suka fito ƙarar gadan-gadan suka tunkari fikira suhuyuniya suke fada da ita a ƙarshe-ƙarshen rayuwar mala albani ya gayyaci a sheikh professor dauda a gop ya gabatar da wata lacca wanda a cikin laccan ya firfito da wasu haƙa'ik na yadda aka tsara ɓatar da al'ummar musulmi a ƙasan hausa amma da wata riga sai suka zaje suka lura shi al'ajiyobi bai da jama'a kamar yadda mala albani yake da jama'a bai da harshe karɓaɓɓe irin na malam albani to yanzu idan suka haɗa kai suka tafi wajen aiki iri ɗaya to asirin wannan tafiya na asuhiyoniya a duk duniya ma zai tono mun gano wannan da kyau ku to ku aje wannan sauran bayanan suna tafi ila ba maki fikiranka bai kai zuwa ga wannan wurin ba ka je ka saurari laccan da ya gayyata na ƙarshe na al'ajiyobi sai da ya bayanin asalin shehu tijjani waye mai masu shi na gaskiya sai da ya bayanin mai ta tsini mai hadafin da aka turo shi kuma kano sannan mai sunan shi na gaskiya da kuma wasu haƙa'ik ɗin da wannan dattijan ya san su <clears throat> me yasa waɗannan abubuwan ana yin su aka ɗaura a net matsalolin da suka taso da kuma su wanda za mu zo mu fara fikira ne su suhayuniya to ne za su yi amfani da harsasansu na gidajen rediyoyi da 'yan jaridunsu waɗanda suke rubutu a takardu wanda za su tabbatar daga su ga sun kawar da duk wanda yake da tunanin fada a bayyana ko a ɓoye a bayan da ni da wannan manufofin nasu walam yakunan najah fi sana'ati hazihar rasas ajiba ba su ci nasara wajen amfani da waɗannan harsashai nasu kun san harsashi ko bullet me harsashi yake ba kisa ba to shi wannan harsashin ɗayan biyu ne ko dai maka kisan muke ga ka kaman baka an gane wannan ga ka kaman baka ko kuma ya kashe ka na hakika to mala ya ce ba su yi nasara wajen kera waɗannan harsasai ba waɗanda aikin waɗannan harsasai aiki ne yake mai ban mamaki mumkinan laulan misilis su hayuniya ila haƙiƙa fi ilmin nafsul ijtima'i wallahi in ban da su waɗannan yahudawa na asihiyoniya ba samu yanayi na ƙwarewa da gogewa wajen ilimin psychology na mutane ba sai da suka tsaya suka nazarci mutanen kowane wuri mutanen kowane yanki mutanen da suka fito da kowane irin yanayi ya fikiransu da tunaninsu yake to idan aka gane wane da wane na cikinsu za su zama masu matsala akan fikiransu to za a amfani da 'yan jaridu waɗanda suke rubutu a jarida na takarda da 'yan jaridu da suke rubutu a kafafen yada bayanai na zamani na lantarki za a amfani da talabijin ko rediyo ko ya amfani da jita-jita na dandali wajen a tabbatar da waɗannan mutane an kai su ƙasa jama'a mun gano wannan da ke ku? za a tabbatar da waɗannan ba su kai inda ake son su da su kai ba ta irin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya kuma mabambanta jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan shi ne ɗaya daga cin ayyukansu bari buga muku misali in kuka lura lokacin da aka ɗauko maganan allurar rigakafin polio waɗannan yahudawan da suka ɗauki gabaran wannan aikin sun tsaya sun nazarci irin yadda mutanenmu suke kuma suna da yaƙinin malamai ba za su yadda da wannan abun ba sai su ba su da barazana wajen 'yan boko ma'aikatan gwamnati sarakunan gargajiya da mashirmantan gari duk waɗannan ba su da matsala da su mutum ɗaya ne kawai suke da matsala da shi shine malami to kuma ba su da hanyar da za su yi fada da malaman nan kai tsaye na barko dai ba za su kama su ɗaɗɗaure su ba me suka yi musu ba za su kama karkashe su ba me suka yi me za to ƙoƙari za a yi a zo da wancan tsarin da muka ce na yaɗa ƙarya za ka zo ka jita za a ƙera wata babbar ƙarya ce sai a jefi mutane da ita a rasa gyanda za a bi a ta wannan karya sai a waye gari wannan mutum an mai kisan mummaki gashi a tsaye amma bai da tasiri da aka zo aka fito da rigakafin ilaiko a lokaci ɗaya sai malaman sai suka fara attack islamiyu ne wajen wa'azozi ne da sauransu a daidai wannan lokacin sai kawai sai siyasa ta zo sai suka yada cewa malamai sun ci guba an ba malamai kuɗi an yi waye an yi waye an yi waye in tambaye ka wani malami aka ba kuɗi kai ma an ce an ba malamai kuɗi kuma ka lura malaman da suka fi shahara wajen sukan wannan manufan tasu su ake ma wannan kazafin su aka tara ake ma wannan aka wulaƙanta su aka tozarta su aka ci mutuncinsu ta Allah ka koma ka ƙara sauraron zaman fada da aka yi da malam albani ai ƙarshe zaman ya fito ya bayyana kan shi duk wannan abin da ake cewa sallan juma ba ita ba bace matsalan shine ya ki yadda ya wa'azi ai polio ko ba ka bani. duk wannan hayaniyan shine fikira suhuyoniya sun san ana amfani da su ko ba su sani ba su suhuyoniya sun sani dukkan kunan kun taimaka masu huniya aiki da wasu kuma na haɗa waɗannan ƙarere maganganun lokacin da aka zo zaben 2015 haka ake ƙoƙari a yamfani da wannan daman a ci zarafin malamai a yan tara malaman islamiyya a kaduna an raba masu dubu goma goma ha mai barori ba ka rika faɗi fa na wa'azuzin juma'a fa wanda in ka tambayi mai faɗin maganan inda aka taron ma bai iya gaya maka sunan wajen saboda ƙarya ne fikirar suhuyuniya za zo da karya babba saboda sun karanci psychology na mutane me za a faɗi ya zama illa ga waɗannan mutanen aka faɗi wannan ya zama illa gare su to an kwafi waɗannan mutanen kenan sai a waye gari ba mai sauran wani kazar-kazar idan kuma aka lura ga wani malami matashi ya taso zakakuri idan aka bar shi zai kai ga wani gaci da ba a son ya kai a wani yanki to fikirar suhuyuniya sai su ba da shawara ga gwamnatin wannan wajen ta jawo shi ta yi aiki da shi akwai wannan akwai mukaman da muke cewa a ba malamai su riki amma akwai mukaman da kuma aka ba malami ya ansa kuma an don kwafe shi ne shi sa za mu fitar da wannan a cikin littafin nan duka za ku ji shi iza jama'a ba komi ya zo maka ba ka in ji a kun fasikun bi na ba'in allah ya fata bayyana Zaka ga wancan abubuwan da aka rika yaɗawa kan malamai kaga ba yaɗa shi kan sarakuna ba kan masu kuɗi kan yan boko kan ma'aikatan gwamnati kan yan siyasa duk ba a ba sai aka zaɓi malamai a daidai lokacin da ake son rigakafi nasara an gano wannan kaga malamin da zai bude baki ya ce kar ku yi an kala mai wani abin da yana can yana kokarin kare kanshi su kuma suna can suna kokarin mai cimma manufansu Allah ya kyauta malai ya ce mufaduha fa'idan wannan abu annal kazibatal kabera ƙaryin da za a ƙirƙira wannan mai girma yimkin an ta kona haƙiƙatan kabera ƙarya ce amma kuma sai ta waye gari ta zama hakika babba ta zama gaskiya babba ƙarya ce ana ginta sai ta rikide sai ta zama mai kuma gaskiya hina la yastati'un nasu ghayraha ta yanda mutane ba za su iya wani abu na ha su iya canza ta ba ka yadda shubuha ya shige ka ka kyamaci wanda bai kamata ka kyamata ba kai adawa da wanda bai kamata kai adawa da shi ba wa bil fi'il a aikace kuwa asbahat adawata samiya alaman alanti safi man yusiman yusima biha bi durubil ahatil fikriya inda shu'ubil gharbi qatiba to suhuyuniya ba wai kasashen afirka ko kasashen musulmi na middle east suke wannan makircin ba hatta turawan yamma ma sai da yahudawan isra'ila suka girke masa nasa ƙaryar wanda za su juya su su hada su fada da wasu mutane don su huniya ta wata nasara na daban Shi ne malam a cikin wannan bayani ya ce wa fi'ili a aikace kuwa asbahat adawatu samiya sai yahudawan nan suka kirkiri wata ƙarya da wata irin adawa wacce ta gama duniya a zamanin bush ya fito da al'adawatu samiya ma'ana wata adawa ce kurmar adawa wanda aka yi ta riga ce aka yi amma ba a yi wuya ba ita ce al'adawa a samiya kuma su suhuyuniya suka kirkire ta bush yake cewa a duk duniyan nan mutum biyu ne ko dai kana tare da mu ko kana me fada da mu duk wanda bai tare da manufofin amerika to yana mai yana fada da amerika dolanka ne ka fito fili ka faɗi cewa kai ni ina goyon bayan ku ba dama ka ce kai dan ba romu ne in kai dan ba romu ne kai makiyin amerika ne kuma wannan fikira suhayoniya al'adawa a asamiya wannan adawa samiya sai ta zama alaman alantisafi man yusima biha ta zama wani irin alama da ake karta ma wanda ake son aime kwalliya da ita bidrubil ahad aime aibubuka iri-iri alfikiriya na hankali na tunani inda shi'obil garb a wajen gama garin turawan yamma ba baki ɗayansu to lokacin da gushe faɗo wannan maganan daidai lokacin an ƙirƙiri hadisa na september 11 a lokacin yi wannan maganan to lokacin sai aka yi ma musulunci kwalliya da ta'addanci sai wani wanda yake a duniyan turai cikin gama garin tarkacen turawa sai je yana kyaman duk wani abu na musulunci ko na musulmi haka ne sun samu masu al'adawa a samiya su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza sai wannan ya zama aƙida ƙin din musulmi a duk inda yake a duniya da kuma kyamun shi haka wannan abin ya tabbata kuna nan ba ku sani ba idan yau suka auna su ga mutanen zaria za su haifar masu da wani cikas a wani wuri ko za su zo a cikinku ne za su yada wannan abin misali malamin nan sai suka ga in suka bashi da ni mai yiwa zai taimaka ma da a wannan ta kai inda ba sa tsammani ba su kuma sun sa wagin duniyan nan su tsaida ta ta ki tsaiduwa to gara ta tsaya inda take da kuma shi ya haɗa kai da ni ta kai wani wuri to za su iya zuwa su haifar da wata matsala gare shi ko dai zo yana adawa da ni ko kuma haifar da matsalan da ni zan yi adawa da shi ko kuma haifar da matsalan da ku dukkanin nan za ku mara man baya wajen kin shi ko kuma ku mara mai baya wajen kina yadda ni za a kawar da ni to shi kuma ba zai iya ci gaba da abin da nike ba don bai da karbuwa kila irin yadda nike da karbuwa sai a waye gari ya yi tashin yan shila ya yi kuma bai da karfin fuka tsayin ne kawai sai ki fuka sa sihiyoniya na yin wannan harkar su kalli wani wanda bai iya ba bai goge ba bai da manufan bai da ilimin bai da exposure bai da komi sai ce kai ne ka iya sai sa shi a gaba wanda ya iya kuma ce jama'a ku ki wannan ya ci amana a gano wani aka ce ce amana sunanta al'adawa a samiya su ma ba santa ba <laughs> ya sa in ba ka da gogewa a rayuwa ka da problem <clears throat> kaga yanzu da yin da nan zan iya tajidin wannan da'awar amma mai shi bai taɓa yi ba ana sa shi a gaban ya fara bayani yau gobe jibi <clears throat> ɗaya na tafiya biyu na tafiya uku na tafiya har sai an waye gari majalisin ya zama ba kowa daga baya su ma in wai ga ya neme sai ga su ma sun fashe sun watsi. manufan zionism ya yi tasiri a cikin ku kusan nema. na ba ina mun gano wannan da kyau kana yunkura da wannan manufan kamata yi yan wajen zo zaune da ce malam ka ƙara ka wannan abin nan su ja kunninka ce ka tsaya inda kake saboda za ka haifar mana da matsala za ka haifar mana da matsala kar ka kuskura amma sai a ce a'a ai ai kaza ai ai kaza ai ai duk tafiyan duniyan na akwai a ciki kuma kar ka jira za ga wai bai hudi ne mai farin kunni ya zo ko dan uwanka bakin kirin zai zo yi wanda an riga an tallata mai manufar al'umma na kuna gane wannan allah maɗaukin sarki ya kyauta akwai misalai wanda ba na son su fito a bakinmu irin wannan lokacin wanda hatta cikin musulmi na arewacin najeriya da ƙungiyoyinsu duk wannan fikira su ne ta faru a cikinsu aka waye gari suka hargitse suka rasa gane mafitansu Allah ita ce ita ce Allah maɗaukin sarki ya kyauta mahala ya ce ma anna aksaruhum la alamuna aslan mahiya samiya in ka bi su za ga mafi yawancinsu ba su ma san asalin wannan kiyayyen ba allati ya haddasa na an ha wanda suke bada labarin adawa in ka ce wai wani da kuke ƙi kuna mai sharri laila har. wai da Allah me ya faru tsakanin kai da shi wai shi ma zai ce ya ji haka ake cewa shi ma ya ji haka ake cewa su ma ba su sani ba kawai an ɗora su aka yi an gano wannan da kyau ku an ɗora su aka yi in gaje kudancin najeriya za su ce maka musulmi 'yan ta'adda ne in ga ce ya aka yi musulmi zama sai ce shi ma ka gaya mashi ya karanta a fefa Dawa a samiya bai ma san me yasa yake kiyayyen ba bai san dalili ba kuma yana ta yi an gane wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa a faƙad ya alamuna anna mu'adi a samiya rajulun sayyi'un jiddan su dai sun san wanda suke ma wannan kurman kiyayyar wani mutum ne mugu da gaske sai a ce wane ba ka san wane ba hmm ai ka san shi ba sai ka ce zo ka yi man bayanin shi yanzu shi hmm, kai dai ka yi hankali ba wanda ya san shi sai ni ha to kai ya kai ka san shi da ni ba zan iya sanin shi ba yi man bayani mana jama'ar annabi kuna gane wannan matsalar ku haka za a ɗauke ka a sa maka ƙiyayya na ba gayar ba dalili haka siddan ai ta maka famfo ai ta maka wahayin maganganu miyagu har sai an kai ka cikin bala'in da fita daga wannan bala'in zai zama maka da illa kuma al'adawa asamiya za a lika ka ne talauci maka yankan kauna ka rasa yadda za ka yi karaye kana fafataka dama da hagu ta kulle sai a ce maka an ba su wane kaza ko wane yana tare da wane kai ai su wane sa da gullok eh gullok adawa assamiya sai ka kalli wani ya isa ya kai zuwa ga shugaban karamar hukuma sace a yana tare da shugaban kasa shi ko wanda ake gaya mu wannan maganin aka ce je gidan dagaci ma sai an mai hanya ya kasa ya auna kan shi bai san waye shugaban kasa ba mun gani kaga gwamna da ake bin shi jami'an tsaro wallahi dan shugaban kasa baya nan ne in duk gwamnonin najeriya za su taru ku su talatin da in shugaban kasa ya zo wajen ku su ma za su zama cikin 'yan kallo ne ba ku san shugaban kasa bai ne duk security za su tashi daga security za su koma security wa shugaban kasa ba ku san shi ba ne amma a ce muka yawa ne haɓa yana sai ga shugaban kasa inda kasan yana son ya shiga bayi kai kuma da yake an da kai sakare garho matsi sai ka yadda a ɗora maka al'adawa a samiya kai ma baka santa ba to suhiyuniya kenan an gano wannan da kyau ku a zo maka da maganan da baka san kanta ba baka san gindinta ba ka ɗauka kawai ka ta yaɗa musu wannan bala'i da wannan fitinar sai dai mu ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma za kuma zala hada silah mala yace kun ga wannan makami bai gushe ba as-sihuyni yuwasilu najahu ila al-yawmi wannan makamin nasu yana nasara har zuwa yau har yau wanda kuke da aminci ku kulla kofa ku kulla amana sai a shigo mai ko a shigo ma da magana ya zama ba ma ka son ganin shi daga ran da ka ji ba ka son ganin shi an raunata ka a daidai wannan lokacin an raunata shi yanzu waye nasara shi ne ba yahudan isra'ila yana can yana kashe falasinawa kai kuma yana nan ya raunata ka sau da ya sa maka wani mugun tunani kun gano yanzu wannan al'adawa a samiya in ka so ka ce shubuha za iya zuwa a jefa muku shubuha kan wani kun gano wannan da kyau ku za a iya don a hana kun motsi kunan da can yanzu misali bari mu bari wannan misalin sai lokacin siyasa ma buga shi da lokacin shi bai yi ba wa qabla salasina sana taqriban kafin shekaru kusan talatin nan baya kaɗan bada'a da na sihiyya a safawiyyin aka samu wasu kaman ka ce ƙwararru na musamman ana ce musu safawiyya daga cin asuhuyoniya suke kama ce wani kwamiti ne na ƙwararrunsu suka tsayo fi irsa'i khuttatihim wajen kakkafa dabarbarunsu na cimma manyan manufofinsu litaƙiƙi amal laisar ba'ida an ahlami ula'ikan ladina sabaƙohun fil amal domin su tabbatar da amal gurace-gurace wanda laisar da ida ba wai ta saba ma gorace-gorace ne an ahalami ula'ikan ladina sabakohun fil amal na magabatansu da suka riga su wannan aikin ba ma'ana sun yi ma abun kwaskwarima ne kun san an daɗe da yin tsarin wajen shekara 120 da ya gabata to yanzu shekara 30 kaɗan haka baya sai wasu ƙwararru daga cikin suka ɗauko wancan kundin sai suka yi mai gyaran fuska domin tabbatar da mafarkin magabatansu ya zama gaskiya amma abin da aka ce yau shekara talatin baya ko ƙasa da haka da aka yi kun san ba nesa yake da mu ba ko domin tabbatar da wancan abin da ya gabata na aiki fahim yi mahidona limulki min ali muhammad za su zo da tsari su shimfiɗa a samu wani da ake ma zaton cewa jinin annabi ne sai su goya mai baya sai zama shugaba mun gane amma aikin da za su sa shi ya arab laraba kuma zai riga kashewa mun gane za su shimfiɗa mai hanyar da zai ci zaɓi in sarauta ne ya samu in kaza ne ya kaza duka kuma ana nan ana sha jikin annabi ne amma duk wanda ya yunkuro zai yi addinin irin na muhammadu kuma sai su ce a kashe shi mun ga tunusi akwai wannan mun gano wannan da kyau ku sannan in ka tafi jordan akwai wannan hatta su asad din nan duk abin da suke kenan na batan mun gane za su mara masu baya ɗari bisa ɗari amerika ke cewa tana fada da molokiya amma a gabas ta tsakiya gaba ɗaya mulukiya yake kuma suhiyuniya kenan za su mara masu baya wanda su da kansu kuma su kashe kansu sun hana mulkin soja da juyin mulki kuma su suka mara baya aka yi juyin mulki a ƙasan misra duk da juyin mulkin da aka yi a ƙasan misra alheri ne ga musulunci da kuma musulmi da ba a yi wannan juyin mulkin ba aka ce mursi ya ƙara shekara biyu ko shi'a sai ta mamaye afirka baki ɗaya saboda mursi ba alheri ba ne sharri ne gara wancan ba magujin da shi wasu mubarak da shi amurkancin kawai yake yi shi kuma wannan gwamnati ce ta 'yan brazas ita kuma gwamnati na 'yan brazas buɗe janci da shi an ci kofa take da shigo cikin jama'a ya gada kusan wannan amerika tana kallo aka yi juyin mulki kuma wancan ya kwaba riga ya koma mulki suka ce kuma ya yi saboda suhuyuniya a mara mai baya ya samu mulki don ya kashe larabawa wa ula'ika yi mahidona limulkin eh, man min nasali dawud ya talul kana'aniyin suna ba da dama a samu wani wanda yake zurriyan dauda ne ma'ana ba yahudi ya iya samun mulki amma don ya kashe larabawa wahiyar tasmiya a talmudiyya lil arab idan aka zo ana magana a cikin duniyan talmud to ba cewa arab sai a ce kan'aniyin kamar idan aka shiga duniyan siyasa na gaske in ka zo ana magana da kai ana son a kifa ka misali ka zo da bukatu in ka yanzu to shi kenan zai yi a siyasance to ka tabbatar karya aka yi maka da su sai ga jisan shi kuma gaskiya ne awa ga wannan abu ne mai kyau ka ji an yi sharhin matsalanka da kyau ka zo kana hura hanci bukata ta gama biya ka ga wannan a siyasancen sun gama da kai to 'yan siyasa suna da kalmomi sama da dubu wanda ustazi in ya shiga cikinsu ko sai sun sa shi hawan jini ya ka da kasan wannan in ba ka san su ba ku ka tsaya nesa sai bukatanka ya zo ka zo in ba haka ba ku sai sun gama maka aiki to haka suke kiran larabawa kan'aniyin za su iya mara ma wani yahudi bayan ya kashe larabawa kamar yadda a yau dare ɗaya suka mara ma donald trump baya don wannan manufar ai amerikawa ba su san hillary suke so amma kalli wani irin dare ɗaya abu da ya zo ya faru kuma su suke wancan tsarin jama kuna gano wannan kuma jiyin da suke nasara tsarin ya ba a bisa gin da suke san shi yanzu haka sannan za a ga wani gwamna ne ya taso bai da farin jini tsab ga wanda ake so ku dare ɗaya kawai sai ga za ci zaɓe Allah su hiyuniya ne su suka zo suke wannan tsarin suna da manufofin da suke sanya cin masani. ne in suka cimma wannan manufofin sai sai tafiyan su kawai kuma su yi mai sharri su sa kai shi hek kotun duniya a hukunta shi ko wani abin da ya kama da haka kenan yanzu dole ne ka tsaya tsam ka kalli damu ka kalli hagu wai wake kusa da kai wake baka shawarwari wa kake taro da shi wane ne yake sama tunani wane ne yake kaza yake kaza in ba kai sa'a ba an mai barbaran suhuyuniya kuma zai maka jama'a kun gane inda aka nufa wallahi zai maka to za ku zo ku ji a karatunmu na gaba yadda suka yi amfani da wata ɗabi'a a cikin musulmi sai suka kafa ƙungiyar boko haram har yadda aka fara su alka'idan nan su hezbollahi din nan su hamas su is din nan su al-shabab su boko haram su hezbo wane ne su abu sayyab su waye su waye a cikin musulmi za ku ji yadda suka zo da fikira kuma ta karbu su ce kuma wallahi in kai ma suka zo maka da sai ka karba sai dai Allah ya kiyaye wannan bayanin ka riga ka san shi ka ji shi shine suke ta ka san san subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum